To, amma alhamdulillahi kun ga lokaci ne da ya kamata a ce mallumma ya kamata su je su huta, amma a'a ba lokacin hutu ba ne. Saboda zance da aka ce magana na annabi sallallahu alaihi wasallam ka ya fi karfi na ya fi karfin ka ya fi karfi duk abin da kake tunani. maganan da sha malaba sadauki da safe da muka yi da shi ina gani shine ma tunani na kuma nasa shine tunanin manyan mallumman mu. Kaga yawanci in ana tauhidi ko kuma ana batun wasu a zantuttuka abinda mu ake fuskanta ake tunane ba fa ka zo ka yi wannan zantuttuka ko ka yi magana ko kuma a yi magana na tauhidi ko a wuce ba a'a abinda ake tunane ake wa tsoro abinda zai zo daga baya abinda zai zo a baya saboda wani yana nan karatun ne bai yi ba kuma wani yana nan a'a shi tunaninsa daban yake da kan da kai kake yi ko kuma da abin da za ka yi a da ina gani kwanakin baya gabanin wannan abu ya faru mu su ne shaida kamar kan da suka damu akan wannan eh, kadiya yaro komin tsiyansa komin tsiyansa wallahi tallahi zo zai fito ya zo magana wani shehu ko kuma ya zagi wani shehannai kawai ya sauka ya wuce amma abin da ake wa gudu ake tsoro shi yake tabbata ka ga yaro yanzu yana iya rubuta magana ga janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam a gagabe da tsoro to yanzu me zai zo gobe in dai za ba wa yaro lasisi ya gane cewa annabin sannan baya iya bashi wani taimakon komi to abinda ake tsoron kenan kuma wannan abu shi ya fara tabbata a yanzu da mallumma muke magana wanga kira da ake yi ba ga mallumman tijjaniya kare da muka jawo suke a nan ba duk mallumma izala shi'a kadiriya kowa roƙo muke yi ya kamata a jawo yara kunne a yi wani nasiha wanda mutum ba zai ga daraja na sallallahu alaihi ya ragu a idonsa ba saboda irin wa'annan ababa shi ake wa tsoro gobe kaga mutum ya fito tsagaga ni jama'a duniya cewa ba na bukatan taimako na salasal saboda be ba ma shi da shi mutum yana iya yi wanga kalamu ya ce domin ba ma shi da shi A cewa na salasal domin ba ma shi da shi da urun da ake yi kenan wannan magana gaskiya yana da ƙarfi amma za mu bar wa jama'a fagen fili insha Allah su yi magana kuma kowane malami zai ɗauki minti goma goma nan za a sake komawa minti goma ne kuma a sake komawa amma a nan dukkan su ba bakin mu bane face shehi na ɗaya shek tijjani shine ba mu a nan tunda shek tijjani shine ba mu a nan kuma mu ba shi dama shi ya fara za mu roƙi sheshe mai jama'a mu ba wa shek tijjani dama saboda yau shine ba mu a nan gobe ba ba mu bane kuma so yau tun da shine ba ko kowar mu ba shi dama mu ji me ya kawo muna me zai faɗa akan wannan kadiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek na shek tijani magana magana ka ba ta fita da kyau alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Eh, to jama'a ni yana zuwa min kaɗan ba sani ba ko in kuna jin sa da kyau ku zana mini yes saboda maganganun da za su yi duk yana da muhimmanci sosai da ba ma son mu missing ko ɗaya. Shi yasa jama'a in kuna ji mu da kyau shi ku zana mana yes. Eh, To, Shek Jani, da ko ka ce da iya mu gani ko zai amfanar. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ما شاء الله ما شاء الله تو بسم الله شيخ آه فرتي باكي بركة آه، أن شاء الله لافيا مو بمشاوس إنه من هذا أو هذا من كل بكرين وكنا يوم ماني يا إبادة الحمد لله بنقولي والله بنقولي والله الحمد لله يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ko da yake na manta ban gaida maluman mu ba a shek malam abubakar madatai da sheshe mai jama'a a hakika abin da ya faru a cikin hakika abin da ya faru a cikin wato wannan kwanaki da muke ciki na ramadana tun daga abin da ya faru a bauchi har kuka abin da ya faru a bauchi da kuma sifata sama mm. ya yi muni a lokacin da a lokacin da zuwa ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ta tafi abubuwa na alƙairi wannan abubuwa na ya zo wannan kuma manzo Allah wannan tun daga abin da ya faru a Bauchi wannan tun daga abin da ya faru a Bauchi duk wannan kalmomin mutum ya akwai matakin oh, ah, ah, oh, ah, maganan ka yana ba maganan ka yana ba maganan ka eh, yana ba Stefan of Bon ya amfani da air Stefan of Bon ya amfani da air din sa kuma to shikenan shi ne bamu da option sa to shikenan shi ne bamu da option sa sa Eh bismillah Eh bismillah Hakika wannan abin da ya faru musamman ana cikin wannan hali na amma ina ganin yawa eh, ina ganin idan ka sa eh, idan malam ya sa airpiece din idan da hali ka dan taba gurin bolum dinka ko bolum din wayan ne in an sa airpiece ne yake yake sauka amma a kusa da kai akwai wanda ya kunna yake jin program din amma kusa da kila ko wanda ya kunna yake cikin program din ba wanda ke oh, oh okay akwai matsala okay akwai matsala wajen ma'aikatan nan eh magana na wajen ma'aikatan nan aka shiga sai eh magana na ba aka shiga sai a tare da ku ya ci tare da Hmm. Eh, amma in akwai wani kusa da kai yana da waya za ka sa eh, link din akan akwai wani kusa da kai yana da waya za ka sa link din akan za ka saki waya za ka saki waya Very good. Very good. Eh, uh, so, uh, jama'a kun kuri. very good. Very good. So, uh, jama'a kun hakuri. Uh, to cikin ga Sarki zaki da dukkanin jama'a da suke tare da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To, a a gurguje saboda yanayin lokaci kuma ga 'yan uwa sadatu suna tare da ni su shak malam abubakar madatai ga ɗan uwa malam abbas sadoki na ga ya shigo ga kuma yadda muke jinjanin lokacin saboda tsadarsa sai na ga a gurguje zan tafi kai tsaye abin da shi ne ya haɗa mu yanzu wannan abu da ya faru na gagarumin musiba wadda يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا wannan gagarumin musiba da muke ciki wanda wallahi ba daban Allah rahimu bane da Allah zai iya tafiyar da duniya in dai har a cikin wannan duniyar za a iya yi wa annabinsa irin wannan gatsalin sannan kuma wai da sunan ana yin isbatin tauhidi sannan kuma a rasa wanda zai tashi ya nuna fushinsa a ɗauki mataki bi kulli tsurƙil mumkina na ganin an ba da kariya ga mazan Allah. To wannan in aka sake abin da zai faru abin da Allah ke gama na illa tan tsoro mu faƙar nasarahullah in ba za ku iya ba ku ba da guri Allah zai yi da kansa. Kuma wallahi duk sanda aka yi irin haka muka ƙi wa manzan Allah Allah yi da kansa to Allah baya jin kunya kowa baya shakka kowa abin da zai faru adha wa amar gudun ba za mu iya sakewa ba za mu iya abu za mu iya kai wannan shine abin da ya tara magana a kai. zan so ba dan sarki zaki na ga ya sauka ba ya sa min wannan bidiyon na minti biyu sai na ci gaba da maganar da zan yi na'am eh, na son ya dan sa min shi mutane su gani sai na dora abin da zan faɗa a kai. Allah muke so in har ga da sunna bai san darajar manzon Allah ba Allah ya tsine mishi albarka duk wanda bai san darajar manzon Allah bai san magana na girma ga manzon Allah ba wallahi ba malami bane ba abin a saurare shi bane wai mutum ya zo an sani cewa wai yana magana ne fa na waliyai in yasi bai da halin ya cece ka tijjani bai da halin ya cece ta ya cece ka kai manzan Allah din ma ba ma neman taimakon sa ƙarshen ta kenan abin da ya faɗa kenan ba sannan ba za ku hankalta ba ba za ku hankalta ba ku san bai yi daidai ba wayannan mutanen mun yadda ya dariƙa ne yan tijjaniya amma sun zo mun haɗa kai da su mun yi maganin wanda ya taɓa jarabin manzan Allah sannan kuma ku zo wai daidai wasu a taka zaliman hawa zuluman dan uwan mu yayi laifi yayi ba daidai ba yayi su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 to ba mu san abin da muke yi bane yara dole su janabin manzon Allah bai yi daidai ba kuma muna nan akan bakan mu kuma ya daina idan bai daina ba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu gaya mishi za mu ɗauki matakan da za mu yi don shi ba da Idris an sani an san alaka sa duk masu da'awa na sunna ai duk masu da'awa na sunna sun san irin alaka su da shi amma kuma lokacin da muka yi ba daidai ba kawai dan dan ta'assubanci sai ba za mu faɗa daidai ba sa daidai ne muna tare da shi amma irin wannan lafazin da yake amfani da shi ba daidai ba ne domin wallahi idan ya ci gaba da rashin ladabi din ayyukansa ne za su rushe gaba ki To, masha shaida ka duba wurin ka sa mute shaida ka duba wurin ka sa mute na'am bismillah bismillah ana ji na ai ai abin da zan magana a kai ce bayan mun ji wannan bidiyon kamar abu guda uku na farko wancan la'ananne na bauchi ya yi wannan kalamai na batanci ga manzo sallallahu alaihi wa wanda wannan kalamai ba su da wata alaka ko kusa ko nesa da wai kadiyan cewa wai magana ta isti'ana ne ko neman taimako da sauran wannan magana ce kawai ta rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsakanin mu da shi Allah kullun gaya mana yake yi la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da ba za ku iya kiran manzo da sunan shi ma ba za ku iya kiran shi ba ba za ku iya magana da shi daidai da yadda kuke yin magana da sauran 'yan uwanku ba amma yau ka zo a garin zaka zagi wani ka faɗi mutanen da suke a raina agunka ka ce wane da wane da wane ba ka san taimakon ne abin da yasa na ce a sa bidiyon wannan dan uwa shine yau dan Allah babu hujja ba aya ba hadisi ka ɗauka yau a gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam miki ga Abubakar ga Umar ga Khalid bin Walid ka tashi ka ce ma Allah ai ba na son taimakon ka ba haƙƙin ka bane kana tunanin wanda ya haka sai na Umar zai kyale shi ne fille mai kai ba kuma kana tunanin idan ya fille mai kai manzo Allah ce mai yayi ba daidai ba to amma sai mutum ya zo ya yi zagi sai a canja maudu'in a canja asalin kwantan din sai a dauko wata ka'ida sai a ce wai ai magana ake akan abin da annabi yake haƙƙinsa ne ko ba haƙƙinsa ne shi ko bai faɗa ba to abin da ya ja hankali na sosai a biyu na farko shine su 'yan ƙungiyar izala bisifa amma sun rabu guda biyu a wannan kafiya waɗansu sun yi wa abin nan fahimta mai kyau kamar wannan cewa an yi su adab ga manzon Allah wannan mutumin zagi ne ga manzon Allah kuma hukunci yana akan san taka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu sun yi sakwa-sakwa suka zo suna ta yin karya, suna ta nuna soyayya ta ƙungiyanci suna ba da kariya cewa wannan mutumin abin da yake nufi haƙƙin Allah haƙƙin annabi surutai na rainin hankali da rainin wayo wanda shi kuma ba haka ya ce ba abin da ya faɗa muke magana a kai to abin da ya ja hankalina shine wannan sako-sako da wasu suka yi na izala da kuma raina wa duniya hankali suke yi da kuma rashin ɗaukan mataki akan shi wancan la'anai na bauchi shi ya haifar da abin da ya hawa amar aka sa nan 'yan tasha a kano suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuka na rashin ladabi tuka waɗanda babu wanda yake masoyin manzon Allah da ransa bai so su ba abubuwa ne na zagi abubuwa ne wanda wallahi wallahi a allin hukunci in shari'a Allah za a yi a yi musu ɗaurin rai da rai aƙalla kenan hukunci mafi sauƙi mafi arha kamar yadda mai ashafa ya faɗa mai ashafa Allah ya ƙara masa yadda a cikin ashafa ɗin nan wanda kowa ya san menene ashafa a wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an malamai suna yaban shi kulluhum hawala dawa walakin ma ta bi shifa'i illa iya dukkanin malamai sun yi sun yi suna kokarin nemo magani akan da zai bada magani akan hakkin manzon Allah amma ba wanda Allah ya dace yake samun wannan waraka sai alƙadi wanda hata ga shi kansa shawul islam ibn taymiya din a cikin asarmul maslul duk ibn taymiya yake duk alƙadi yake kwaikwaya zai ta faɗan wa zakara iyat wa zakara iyat to alƙadi iyat yayi magana akan irin wannan a cikin littafin ashafa a wannan babin da ya magana fi tasarrufi wujuhil ahkam fi man sabbahu yayi magana ya karkasa wannan ina yin dan na ja hankali saboda ya kamata magana mu fara ɗaukanta da ɗabe ilimi a san cewa a na ilimi wannan magana da suka faɗa zagi ne ba bangaranci ko kin wanda yasa muke magana akai ba annabi aka kafa to alƙadi ya ji magana a ciki za mu ji ya faɗi fuskoki menene ma taɓa annabi to a cikin alƙadi ya yi bayanin cewa zai iya yiwa ma mutum fa zagi yayi alwajhul khamis Allah ya kasa qasal wala ya kura aiban yace mutum ba ma nufin zagi yayi ba wataƙila an magana ya faɗi abu ne ko buga misali yayi da annabi kamar yadda su wannan suka yi ko haka alƙadi ya faɗa ta ce zai iya shi ya faɗa ne kamar buga misali ya ce misali irin mutum ya ce ai idan na yi laifi annabawa ma sun yi laifi ko irin mutum ya ce in an karyata na an karyata annabawa kaga abu ne simple da mutane su san yawan faɗa amma mutum ko ya ne na buga misali wanda su ma wannan zindikan a fahimtar su da yan uwa suke kasu ba wai zagi su yi ba amma kalmar ta zagi ne alƙadiyat a irin nan abin da faɗa wannan kalma in dai ta ɗauki abin da yake taɓa jarabin manzon Allah cewa fa haƙo haza in duri'a anhu al-qatlu wa adabu wa quwwatu ta'ziri bi hasabi shun'ati maƙali. mafi ƙanƙantar abin da za a yi wa wanda ya faɗi haka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi abin sai ba niyya yi ba to mafi karanta shine a raɗaɗar da shi a jefa shi a prison har ya ƙara rayuwarsa daidai girman munin magana shi to ba zan jawo nasosin a shafa da saura ba amma ina ba da misali da mutane su gane wannan kalmar da wannan mutane suka faɗa zagi ce ko da su a yadda suke faɗa yan uwansu suke goyon bayan su suna da wai manufa ne na wai kara tauhidi da sauransu wannan ƙarya ne saboda ababun tauhidi bane duk abin da suke faɗa na kafa hujja na cewa wai haƙƙin manzon Allah ne kaza haƙƙin Allah kaza Allah ya ce kullu amliku nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah duk inda ka ji ko da Qur'ani Allah ya yi magana da manzon Allah ya faɗi irin wannan cewa ka gaya musu ban da mallaka komai walau kuntu alamul ghaira lasta alamul ghaiba lasta sastu min alkhairi kuma masani su duk inda kaji wannan fa maganar da kafirai da man Allah yake yi ka gaya musu qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa duk inda kaji Allah ya gaya wa manzon Allah ka wallahi da kafirai yake dan ka ko wannan aya din ta suratul a'raf zaka ga a farko ai Allah ya fara magana ne yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha to duk ayar da kaji Allah yana gaya manzon Allah ka ce musu ni ban da ikon kaza to Allah yana magana ne da kafirai wanda so ake masu zo musuluncin don su gane menene Allah ina ne kuma haƙƙin manzon Allah kada su kallafa wa manzon Allah cewa ya ba su labarin rushe da tashin alƙiyama yaushe ne azaba ta same su wannan ba haƙƙin manzon Allah ba da kafirai ake to amma sai ka zo cikin ƙwariyan musulmi muminai masana manzon Allah ka ce manzan Allah ba ma son taimakon wani ba ma son na wani ko ma na manzon wal iyazu billah kuma kace ba zagi kai ba kace wai tauhidi kake karewa to wannan shine asalin rusa tauhidi kuma zagi ga manzon Allah kuma wajibi wanda ya irin wannan hukunci yana akan sa abu na biyu na kafa hujja akan wannan ko da mutum yana inkarin ashifa ko da mutum yana ganin ashifa an yi guluwi a cikin ta wajen bada abubuwa na kariya kamar yadda na san da dama daga cikin salafawa ban ce duka ba amma da dama na san mawkifin su kenan cewa ashifa din nan hadisan ta ma ne abubuwan da yake ciki malamin ya yi guluwi to in kana ja wannan ai wannan mawqifin da wayannan ƴan iska suka dauka alaihim la'anatullah wannan mawqifi ne fa na cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu abin da wannan malam ya faɗa dance a samun bidiyon sa ka dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye mutum ya tashi cewa manzon Allah ba na son taimakon wannan me alaka wannan kalmar da tauhidi mutum ya tashi a gaban manzon Allah ga Umar a gur radiyallahu anhu ga Khalid bin al-Walid sifillahi al-masul ka ce wa manzon Allah ai ba na son taimakon ka ba haƙin ka bane ba na jin in shi ne ya fi kowa hauka in shi ne ya fi kowa sanin tauhidi zai tsira da ransa a gaban waɗannan bayan Allah a gaban manzon Allah saboda wannan kalma ce ta raini kawai a cikin alqur'ani a cikin suratul jin Allah subhanahu ta'ala yana gaya wa manzon Allah qul la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi mutahada cewa manzon Allah ya sanar da mu cewa shi bai mallaki cutar da mu bai mallaki amfanar da mu ba illa balagan min Allah wa risalati iya abin da yake da shi sai dai i da sako da Allah ya sa yi a ƙarshen wannan aya sai Allah ce amma wa man ya'sillaha wa rasulahu menene wa man ya'sillaha wa rasulahu ana wato duk wanda ya ji wannan sakon na cewa Allah ya gaya wa manzo ka gaya musu ba kamar laiki shiriyar su ba abin Allah ne mutum ya ji cewa wannan ya bashi damar ya ga manzo a kaskance shine wa man ya'sillaha wa rasulahu Allah ta tufa inna nara jahannama khalid duk wanda wannan ya haifar masa da raina annabi wallahi wuta zai to yau sakwasakon waɗansu daga izala da suka kara ƙarya ya haifar da abin da wancan la'anan ne ya yi baffa doro da wannan ɗan iskan wani harun Allah ya la'ance su saboda malam abin akwai takaici abin nan da imam malik ya faɗa ma baqa'ul umma ba'da sabbi nabiyha yau idan manzon Allah ya zama abin buga misali abin wulakantarwa har shi duk da yake an ce hakil kufur laisa bi kafir har shi baffa yake faɗa a abin da kowa ya ji ba zan faɗa dan kalma mun daɗi ba shi ma alƙazi iyad ya nakalto irin wannan ya ce ba dan muna jin daɗin kalma ba amma saboda mu faɗi hukunci na shari'ar Allah akai to har shi bafa yake faɗan wai annabi ba zai iya taimako ba ba shi da shi ya mutu wal iyazu billah wal iyazu billah manzon Allah ke ga kafa ba shi da shi ya mutu wal iyazu billah a cikin garin Kano da sunan kara tauhidi to wannan abin da ya faru ya faru ne sako-sako da izala suka yi da goyon bayan ƙarya ina nufin izala waɗanda suka kalli ƙungiyanci hashi ya haifar da wani abu faru a kano aka yi wannan ta'addanci wanda ya hana masoya manzon Allah bacci to babban makasudin wannan shine na farko da ni a tunani na zama ne za a yi radda ilimi a tattauna ilimi to amma ba haka bane duk da yake wannan din ma da bukatar shi saboda tun daga asalin mas'alan ne har yanzu akwai sabani dan naga da yawan su da yawa daga cikin malaman har yanzu magana suke yi ai wannan matsala ce ta istiga ta istigasa ce da isti'ana da sauransu wanda kuma kin gaskiya ne da kin Allah to abin da yasa rai, na damu da mi wannan magana da yan uwa anan shine lalle yan uwa kowa ya san cewa haƙƙin manzon Allah wajibi ne akan sa Allah bai yarda a taɓa manzon Allah ya kyani ba Allah ya ce ya riga ya aiko shi ne kadai saboda a girmama shi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wato azziruhu wato wakiru Allah ya turo shi ne kawai don a girmama shi kuma in dai annabi Muhammad sallallahu alaihi in dai Abubakar da Umar za su yi magana su yi raf'u saut su yi saut ba shi suka yi wa magana rashin yin ba a a halarsa ne kawai suka yi raf'u saut suka daga muryarsu ya zama da muryar ta kera muryar manzon Allah amma Allah ya ce wannan yana cikin muhbidatul a'mal wanda ya yi wannan aikin daidai yake da wanda ya bauta wa gunki an tahbada a'malukum wa antum la tash'urun in dai kamar Abubakar da Umar a musulunci sun yi hira a gaban manzon Allah hira kawai suka ɗaga murya Allah ya ce yin haka kawai aikin ku zai lallace kwata-kwata ba ku da komai wa antum la tash'urun to in dai za a ladabtar da Abubakar da Umar da wannan sai wani ɗan tasha ya zo ya ce wa manzon Allah ba ma son taimako saboda ba ma shi da shi ya mutu wal iyazu billah wal in dai haka za ta faru a shiru wallahi inna idan lafi dalalin wasu. mun halaka kuma Allah yana kallon mu kuma mu jira abin da Allah yake gaya mana cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ba za ku ba ku bani guri duk kuma sanda Allah ya zo kara manzo da kanshi wallahi tallahi bala'i ne wanda ba wanda zai iya tare shi nan a mataki na masu hankali a mataki na duk abin da ya kamata malam bakar wadace ya sauka zai faɗi me yake akwai dan yan uwa lalle su san cewa a tsaye kan kadiyan nan ba kuma wai ina nufin yan uwa a sauyaya musu gwiwa ba a su ma a tsaye muke amma su ma yan uwa kowa ya tashi tsaye da duk abin da zai iya dan wallahi kamar yadda na rantse ji a program ne wannan abin ba zai zo ya wuce a kawai a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu shiru ba akwai matakai na doka akwai matakai na shari'a lallai da muke kai za mu ah, mun rubuta kuma jami'ai na tsaro na hukumomi don je mun same su saboda me saboda su san hudurar abin da yake ciki idan garin nan ya balbale da wuta ko kuma ce kasan nan to lalle hukkalaha an tuhraka in Najeriya duka wa khususan aljihatu shimaliya wannan magana ba a komai ba wani bala'i ya faru gobara ta namun tashin hankali ta faru to wannan shine abu mafi sauki da nake tunanin Allah zai iya ji kanmu cewa rawuka ma sun zuba saboda wajen kare manzon in dai ba a yi komai ba wannan shine abin da yake a kai a ƙasa amma mun sanar da hukumomi kuma mun rubuta takarda wanda zamu kai hukumomin da abin yake kan su hukumomi na tsaro sannan kuma yan uwa dan su ji su san me ake ciki duk wanda yake da wani kokari da zai yi kofa abu zake ya kawo hannu yi aiki yadan biyadan wajen ganin wannan mutanen lallai ba su tsira ba a taɓa manzon Allah a idan da ƙwarinmu da hankalinmu da rayuwarmu wani ɗan iska kowaye ita wa manzan Allah mu gyale shi wannan shi ne mukaddima na abin da zan faɗa akan abin da muke shiri abin da muke kai a wannan mataki saboda haka jira malam abubakar maratai zai yi ƙarin bayani a kai to mu ji dai kuma shek malabasa ji dai kuma shek da ah, bismillah ah, ah, Assalamu alaikum ah, wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Iyata tana daidai kuwa. Iyata tana kuwa. Ah, ko dai yana mini irin yana maka irin nawa ni ma magana na na bounce back. yana mini yana maka irin nawa na bounce back. Eh to bara mu gani. Eh, eh, eh bismillah shashe mai da mu Eh, bismillah da Akwai damuwa tare da sauran 'yan uwa? Yanzu magana ta tana yi? Yanzu magana ta tana yi? Sosai ni da ina jin tana yi. Ban san sauran 'yan uwa amma ni ina jin tana yi. Tana yi tana yi ka iya cewa bismillah. To. Ah, alhamdulillah. Ah, alhamdulillah. Wa assalamu alaikum. bayan ka wa to kamar yadda to kamar yadda ta sanarwa ta akan cewa za da uwa cewa za kai wato yana yin irin wato yana yin da nake abin da nake Baransa baransa To yana ganin kafin Malam Abbas ya samu damar dawowa. Bara na tora eh. da wani gashi mun dawo. Abu na farko da zan ƙara yin bayani a kai. Shai yana jina? Eh ana jina? Eh ana Eh ana to kafin malam abbas ya dawo na ce na shiga da yan uwa bayani a farko ya kamata mu yi tasihul mafahim ga yan uwa yan uwa su sani duk abin nan da yan izala munafikai na cikin izala abin abuwa ni ba shi ma daga al'ada ta ne wa yan izala raddi to amma wannan kadiya ce da wato ya zama lallai sai an nuna fushi akai saboda hakkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan yan uwanmu waɗanda yake daga dariƙa suka fito daga cikin mu yan suka taba annabi musamman yan hakikan nan muka fito muka zara takobi ba mu kalli sun dangantu da wato ina kuma ga wani saboda haka wannan ba kadiyar bangare bace ba ko daga dariƙa mutum ya fito ko daga izala in ya sura daga manzon Allah in dai ya zagi manzon Allah wannan a gurin Allah murtaddi ne arne ne kafiri ne kawai saboda haka dole mu yi da abin da zamu akan shi idan su ƴan uwa ƴan izala suna yaudaran mutane da waɗannan gaɓoɓi kamar yadda shi wannan la'anar ne faɗa to ya kamata a ɗinke masalan nan da ɗabi'ar da ilimi cewa wai manzon Allah wai baya nan ba zai iya ba ya mutu wani ya zubilla wane ne ya faɗa maka kuma adraka bi zalik cewa manzon Allah ya riga wa Fati ba zai amfani ba wannan kuskure ne da shaul islam ibn taymiya ya gino akai a littafin sa a ka'idatun dalila din nan fi tawassul wal wasila shaul islam ibn taymiya ya gino akan cewa ba neman taimakon manzon Allah din tawassuli sai idan yana a rayu hujjarsa shine raddun da ya akan hadisin nan na sayyidina abbas wanda sai na Umar ya tafi neman sukuya da shi bayan an rasa ruwa cewa manzon Allah da sai na Umar yana faɗan cewa inna kunna tawassalu ilayka bi nabiyina na tasqina wa nan tawassalu ilayka bi ammi nabiyina saboda haka yanzu manzon Allah baya rayi wannan ba haka bane ba ba haka bane ba kwata kwata saboda hudura da hadarin da yake cikin wannan ka ringa fasara ba za a nemi ba za a yi tawassuli da manzon Allah ko kuma manzon Allah ba ya rayi huduran da yake cikin wannan abin guda biyu ne na farko shine idan mutum yana tunanin manzon Allah sallallahu wai ya mutu ba shi da amfani wal iyazu billah shin wai mutum a tunaninsa manzon Allah sallallahu alaihi sanda yake a raye a rayuwar duniya idan ya taimake ka idan kai mai bukatar ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake yi da kashin kansa a rayuwarsa ba Allah ne yake yi ba dama wannan shine hmm. iya tauridin in izala hmm. ko manzon Allah sanda yake a raye ka je gunsa ya rasulullahi ina neman taimako ya rasulullahi yi min kaza manzon Allah ya yi maka ai manzon Allah ko a lokacin ya yi maka ne a matsayin sa Allah wannan kuma matsayin da yake shi na wakilin Allah wasitar Allah da bayi har abada ba zai kare ba shi yasa Allah subhanahu Ta'ala da yake gaya wa sahabbai cewa su je gun sai nema musu gafara Allah cewa ya ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul in sun yi laifi manzon Allah su zo gunka su nemi gafara Allah Allah ya ce wastaghfara lahumur rasulu ba wasu wastaghfarta lahum ba su nemi gafara Allah manzo ya nema musu gafara dan Allah ya nuna maka Allah ya sa shi a wasiɗa ne saboda matsayinsa na wakilin Allah wannan kuma matsayin ba zai kare ba ko manzon Allah yana a raye a rayuwar duniya ko yau fati yana nan a wakilin Allah yana nan a tsakani tsakanin mu da Allah wanda haka ta sa ma Allah subhanahu ta'ala yake gaya mana cewa a ayoyi na Qur'ani da dama cewa a manzon Allah yake gaya mana a tafsirin ayoyin alqur'ani musamman faɗin Allah wa qul i'malu sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun manzo Allah ya gane duk da tafsirin nan ka karaɗe su ba zan ci tafsirin wani ba duk da karaɗe su za ka gani manzon Allah ya faɗa maka a tafsirin wani za ka gani mene manzon Allah ya gane cewa tu'radu alayya a'malukum duk ayyukan da bayi muke yi sai an nuna masa in mai kyau ne ya ji daɗi ya gode Allah in mara kyau ne ya nema mana gafa. wannan me yake nufi shine tsarin mu da Allah idan mun yi abu mai kyau za a gabatar masa ya ji daɗi abin da ya dora kai muna yi idan mun yi mara kyau za a gabatar masa ya nema mana gafara haka kenan ko yana a raye ko baya a raye a rayuwa ta zahiri ko baya a raye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kimar sa ɗaya ce matsayin sa ɗaya ne shine shine wakilin Allah a cikin mu saboda haka yadda ta gunsa muka san Allah haka na shike mana tsani zuwa ga Allah amma ba shi da wata alaka ka cewa in yana a raye ne za a iya zuwa wurinsa a nemi taimako to haka yana nufin kenan Allah subhanahu wata'ala yana jin nauyin manzon Allah ne idan yana a raye zai yi idan manzon Allah baya nan Allah wannan nauyin annabi da ke ji ba zai yi ba haka abin yake nufi kenan a tauhidin yan izala to yazu billah kwanan na ga wani dattijo da nake mai kallon mai hankali ina ce masa ausabahu wani daga birnin kudu ga malam abbas nan naga dai ya bashi sushi yana magana wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun canja ma abin da muke koyi da manzon Allah mun daina kallonsa a matsayin manzo har ma ya zama zamana muna zuwa gunsa muna neman taimako muna yin ƙarya da wani mafarki da ya faru mun fassara ayar qur'ani ba daidai ba da aka fassara abin ya ban mamaki mutuka ban mamakin da shi malamin wai yake da awar ba a taba samu sahabban manzon Allah bayan sun yi wa Fati wani ya je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi taimako ko ya yi ardun wani bukatar shi a gaban manzon Allah wanda kuma ƙarya ne wallahi ƙarya ne sahabbai suna zuwa duk da ke dai malam abbas ya bada amsoshi kuma na kamar layinsa ya dawo amma zan dawo kan wannan maganar saboda muhimmancin ta bara ma malam abbas dama yayi bayanin da zai to ban sani ba ko sautin yayi ne ba ko sautin yayi ne a'a ko me da sautin wanda yana kashe iko wanda yana kashe na kuma matsala haddani matsala haddani wallahi to ai an sarki zaki daga ai an sarki zaki daga ina zuwa yanzu yanzu amma malam Abbas ni ina jin wasu kuma jama'a suna wasu kuma jama'a suna ni ko ko gwada ko gwada wangan yaron gaba ɗaya ki gani an ce wai kai ke magana an kai dan mu ma ya diwa mata ko muna da a in ta gama ya to ya mu kike dan kiman ta ba ta za to na ji shiru amma zai ni ɗazu yana jin kamalan abbas idan ba idan ba a jin ka na ci gaba to saboda yanayin lokaci kare suna ji na a matsayin na ko kuma ko kuma ra'un ra'un ra'un Barang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. eh kamar yanzu ni nawa ya saya yayi yayi Yau dai yau dai an samu matsala wajen sautin nan. Yau yau shehi mai jama'a kawai ki bada wuna. Yau <laughs> To ai na ban muku haramun, na sauke ta na ban muku. To sarki zagi yana ganin saboda ƴan uwa masu saurare to ko ni na ci gaba da yin magana da nake kafin da Abbas ya samu sauki. da to a gurguje abin da nake faɗa shine a wato za mu mudara da maudu'in nan ilmiyan a mataki da farko ma'ana cewa yan uwa su kwantar da hankali su fahimci maudu'in nan da kyau cewa ƙarya ne rashin fahimta ne amma dinga cewa da ku a matakin farko cewa manzon Allah bayan yau fati bai zai amfani wannan magana kafirci ta inda ta zama kafirci shine abu guda biyu abu na farko shine tunanin cewa manzon Allah sanda yake raye yana yin amfani amma amfanin da kowa kansa idan duk wanda yace sanda ya fati ba zai ba wato sanda yake raye yana yin amfanin ne da ikon kansa ba da ikon Allah wanda kuma wannan duk wanda ya karin ya kafirci ko sanda manzon Allah sassa yake raye duk abin da ya amfana duk abin da yayi to yana ne da kuwar Allah wanda wannan kuwar kuma Allah ya ba shi dama ne saboda kasancewarsa manzan Allah wanda kuma wannan su ta manzan Allah ba za ta gane shi yasa hadisai da dama sahabbai sun kawo manzan Allah kara sahabbai sun zo sun nemi taimakon manzan Allah abubuwa da dama a lokacin rayuwarsa amma ba zan magana wannan ba saboda sun yarda da lokacin rayuwar tasa to bayan wafatin manzan Allah shin da gaske ne manzan Allah bayan ya yayi wafati manzon Allah ba zai ba za a iya tambaye sa ba ba shi da amfanin da zai amfana al'umma wal iyaz billahi ba haka bane kamar yadda Dr. Birnin Kudu na ji ya faɗa wanda kuma shine da dukkanin izala masu irin wannan zancen ba sa neman taimako din cewa shi ya faɗi cewa mun dogara da wani mafarki na ƙarya yana nufin ruwayan nan da ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirin shi a ƙarƙashin wannan aya ta walau annahum in zalamu anfusahum Allah wa wastaghfar lahum rasul cewa Utubi ya ce yana zaune a masallacin manzon Allah a inda kabarin manzon Allah yake sai wani balaraban kauye ya zo wanda wannan balaraban kauyen ya ziyarci manzon Allah ya gaya wa manzon Allah ya rasulullahi mun ji daga Allah ka ji daga Allah mun ji daga gare ka daga abin da aka saukan maka akwai fadin Allah walau annahum in zalamu anfusahum yace ya manzon Allah gashi na zo maka mustaghfiran li dhanbi mustashfi'an bika ila rabbi na zo na nemi tsani kai mun zani zuwa ga Allah shi wanda ya bada ya utubi yace ina gurin bacci ya dauke ni sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah yace ya utubi ilhaqil arabi ya habashirhu anna Allah qad ghafara ka riski wannan balarabe maza je ka ce mai Allah ya fi masa to wannan ruwa in izala suna ta kai ruwa ran cewa bata inganta bata inganta ba ƙarya ne mafarki ne har ma daga baya madabu'o'in izala duk sun cire ta ma daga tafsirin ibn kasir to wannan isa ruwaya kalli ha ban ma kyale ta ban magana ta tambayar da suke sahabban manzon Allah suna tambayar manzon Allah suna neman taimakonsa bayan wafatin sa na'am wa alfu na'am haka ne samu manzon Allah suna zuwa akwai asarun da daga sahabbai misali misali kan muje ko ina akwai dari musnad na dari babi ma ya guda babin sunan babin babu ma akramallahu Allahu bihi nabiyahu ba'ada mautihi irin karamomin da Allah ya wa manzan Allah yadda Allah yake amsa roƙon mutane da sunan manzan Allah bayan fatin manzan Allah darimi ya kawo asarin umu na Aisha cewa fari ya samu mutane a Madina sai wani ya zo gurin manzan Allah gurin umu na Aisha bayan fatin manzan Allah ya gaya mata cewa ga abin da ya faru na fari ta yayi masa ɗakin manzan Allah ya yi addu'a sai da Aisha ce to kenan shiga sai ta yaye masa ta ce shiga izhabu ila qabr rasulillah wannan shine lafazin da darin ya kawo izhabu ila qabr rasulillah tafi kabarin manzon Allah faj'alu bainahu wa bainas sama'i kiwa in an je kabarin manzon Allah a buɗe rufin sama ya zamana tsakanin sama da kabarin manzon Allah babu rufi ana yin haka sai ga ruwan sama malam kamar da baki wannan asalin yana cikin dari me yake koya mana me yasa da asalin koya mana sahabban manzon Allah mafi girma a cikin sahabbai irin umurin na Na'isha, ba ta fahimci fahimtar yan izala ta cewa manzon Allah baya amfani bayan wafati ba ta fahimci cewa Allah yana yi wa manzon Allah ko yana a raye yana numfashi ko yana a arrafiqul a'la gashi nan ya wuce ma a ce Allah ya dan manzon Allah a kabarin sa kawai ce a yaye sama kalli kabar wannan hadisin yana a ruwaya ce ta dari bayan wannan wata ruwaya saboda ya zama ma karka ji ruwaya ɗaya. wata ruwayan da ya fi wannan ƙarfi ibnu hajar ya kawo a cikin fatuhul bari a cikin sharhin da yake yi wa yasayin bukhari babu su'alin nasil imama al-istisqa idan quhitu babin da yake magana na mutane za su iya zuwa su tambayi shugaba kai mana addu'a roƙon ruwa in fari ya faru to a cikin wannan babin Ibnu hajar ya kawo asarin nan na ainihin sai cewa wani mutum ga asarin ga fatuhul bari a kusa da ni ibn asar ga lafazinsa yake cewa a warawa ibn abi shaiba bi isnadin sahih min ruwayati abi salih samman an maliki dar wa kana khazin umar yace ibn abi shaiba ya rawaito hadisin nan sahihi daga abu salihu samman daga maliku dar wanda maliku dar mai gadi ne na sayyidina umar khazininsa ne yace asaban nasu kahɗin fi zamanin umar mutane sun gamu da fari a lokacin halifancin na Umar a ila qabrin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai wani mutum faja'a rajulun sai wani mutum ya je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullahi istasqil ummatika fa innahum qad hulu qad halau sai manzon Allah ka roƙa al'umma ka samu ruwan sama saboda sun halaka da fari fa utiya rajulu fil manam to wannan mutumin sai aka zo masa a mafarki faqila lahu sai aka ce masa i'ti umar je gurin halifa sai na umar in ka je gurinsa ka gaya masa cewa wa akhbirhum annakum musqaw shine asarin amma ibn hajar bai karasa ba ka je ka gaya sai na umar ka ce masa za a yi muku ruwan sama to ibn hajar a cikin fatul bari bai karasa isa ba amma asarin yadda yake a gun ibn abi shayban shine sayyidina umar Allah ya kara masa yadda da shi wannan bawan Allah ya zo ya same shi ya gaya masa cewa ya yi mafarki da manzon Allah manzon Allah ya ce masa ya je ya gaya masa a kullahu alaikal kes cewa maza ya shiga taitayinsa amma ya san cewa za a yi ruwan sama za a shayar da su saboda tosin nan da aka yi da manzon Allah sai na Umar sai fashe da kuka yace ya ubangiji la alu illa ma ajistu anhu wallahi ba zan takaita ba wajen kula da lamarin al'ummar nan zan yi iya kokari to wannan hadisin ibn hajar da ya kawo shi sai ya ce wa qadarawa saif fil futu annal ladhira al manam sai ya ce saif ya rawaito a cikin futu ya rawaito cewa wanda ya ga wannan mafarkin ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya shayar da al'ummar sai addu'a yace wanda ya ga wannan shine wa yace huwa Bilal bin al-Haris al-Muzani ahadus sahaba ita ɗaya daga sahabban manzon Allah ne Bilal bin al-Haris to abin tambayar ta anan ko kuma ce damuwar mu anan gurin shine wannan ba damuwa ba afuwan hujjar mu anan shine wannan sahabin manzon Allah ne bayan wafafin manzon Allah ya zo kabarin manzon Allah ya roki manzon Allah ya taimaka musu ya roƙa musu ruwan sama to duk da yake mutane sun kai mutuka wajen abu da musu daɗi ba su rushe shi wannan wasu sun ce hadisin ba haka bane wanda har shugaban su Ashaq bin Bas Allah ya ji kansa da rahama ya ta'aliki a cikin Fathul Bari ɗinsa ta'aliki mai muni a cikin Fathul Bari da yake yin ta'alika akan hadisan fathul bari mai ta'aliki mai muni yake cewa wai hadha la'asar. athar ala fard sihhatihi kama qala sharih laysa bi hujjatin ala jawaz al-istisqa'i bin nabi ba'da wafati wannan hadisin bare ba shi hujja a tambayi manzo bayan ya wafati ba sai ce wai li anna sa'ila majhul saboda wanda ya je tambayi manzo Allah ba ma san kowaye ba ka fa ibnu hajar ya ce mana bilal bin al-haris al-muzani shi kuma ibnu bas ya ce wai majhul ne ba san kowaye ba ibn hajar ya riga shi da shekaru ɗaruruwa amma shi kuma ya ce majahuli to ba wannan ne damuwa ba sai ta yi wali anna amala sahaba radiyallahu anhum ala khilafi sahabbai da sun saba masa uhum a'lamun nasi walam yati ahadun minhum ila qabrihi yas'aluhu suqya wala ghayruha ba wanda cikin sahabbai ya zo kabarin manzon Allah ya ringa tambayar manzon Allah ya bashi ruwa to anan a can gaba a can gaba sai ta wa anna ma fa'alahu hadha ar-rajulu munkarun wannan mutumin da ya kwabar manzo Allah ya tambayi manzo Allah bai wafatin sa abin da ya abu ne mara kyau wa wasilatun ila shirki kuma ya tsananci zuwa ga shirka to abun tambayoyin da suke a wannan jawabin da a Sheikh Ibn Bas yayi shine ka kaddara hab ka kaddara wannan bawan Allah da ya zo kabarin manzon Allah bayan wafati ya yi tambaya ka kaddara majahuli ne mu ba shine damu ba damu mu shine fa sayyidina Umar ya zo ya gaya wa ya ce ga abin da ya faru manzo Allah ya turo ni gunka a farki kuma ya ce ka za a bada ruwa kuma sai na Umar ya yadda to su wane ne manyan sahabban da Ibn Bas suke cewa manyan sahabbai ba su ba sa yin haka sai na Umar ne fa ya yadda kuma har yayi kuka har yake cewa ba zan takaita ba wajen lamarin al'umman nan to su waye manyan sahabban in ka cire sayyidina Umar su waye yake nufi ga a wancan hadisin na darimi uwar mu ne na Aisha ta ce a je kabarin manzon Allah a yaye shi sama ta ga kabarin za a yi ruwan sama duk wannan bayan wafatin manzon Allah ne saboda haka wannan kadiyoyi abin da suke nuna maka cewa masu cewa wai sahabbai ba sa zuwa gun manzon Allah su tambaye shi bayan mutuwa wannan magana san zuciya ce wannan magana ce wadda hujja ba ta goyon bayan ta sahabbai suna tambayar manzon Allah ga hujja nan guda biyu ko menene na Aisha ta yadda da haka sai na Umar Allah ya kara masa yadda a zamanin halifancinsa ne aka tambayi manzon Allah kuma ya tabbatar da haka to kaga kenan wanda ya ce ba a yi bayan wafatin manzon Allah ba shi da hujja shi ya kamata kuma ya kawo hujja wadda za ta nuna ba a yi ba daga hujja nan ta nuna sahabbai din sun sannan abin da ya fi muni rahimallahu ashaq abdul aziz bin bas Allah ya ji kansa da rahama abin da ya fi muni yin saurin at-tasarru bi ramil mukhalif bi shirk maza maza da mutum ya saba ma kawai kai ce wannan abin abu ne mara kyau shirka ibn hajar fa ya faɗi cewa wannan bilal ibn al-haris al-muzani ne ahadu sahaba sahaban manzon Allah ne amma ya ce aikin da yayi saboda ya saba fahimtar sa aiki ne wasila ila shirk wal iyaz billah to ba wai da mun muhadara za a yi akai ba amma dai abin lura anan shine masu faɗin cewa wannan aqidan cewa manzon Allah bayan bayanan ba shi da amfani wannan aqida ba daidai bane ba wannan aqida ce ta bata wannan aqida ce wadda ba ta da hujja manzon Allah yana nan bahi nan manzon Allah alfansa a gurin Allah ne ce yadda ake gaya wa manzon Allah ya roka a gurin Allah kuma Allah ya yi ma fatin manzon Allah abin ɗaya ne saboda zaman Allah ne yake yi idan kuma mutum ya tafi akan cewa Allah ba zai ba bayan manzon Allah kuma idan nake shin mutum yana tunanin daman sanda Allah yake da manzon Allah yana nan manzon Allah ne yake yi ba Allah ba ko kuma mutum yana tunanin Allah yana yi ne dan ya yi wa manzon Allah ganin ido yanzu manzon Allah baya nan Allah ba zai ba na ga malam abbas ya sami dama bara na bashi dama ya ce wani abu to bismillah shek malam bismillah shek malam abbas Sheikh Malabas bismillah Sheikh Malabas bismillah ana jin ya kuwa ana jin ya kuwa bismillah mana bas bismillah mana bas To, a shaida na shaida na mu masana haka matsala haka rafin muna rafin muna sake zama mu duka mu duka daga wala bas sannan kuma daga wala bas sannan kuma Mustafa Mustafa eh Shak Tijani eh Shak Tijani a ah, ma a ah, ma mu magana ce mu magana inda ce mu cire inda shine kawai wanda ya tsaya shine kawai wanda ya tsaya a ah, mun makina makina to tunda an samu wannan damuwa daga yan uwa ina ga a da dama mu kara yin wani zama amma dai a gurguje kamar yadda na faɗa a farko babban maksudin wannan zaman ba ba da hujja ne na ilimi akan wannan fabiyan ba illa dai kawai nuna damuwar masoya manzon Allah akan abin da ya faru wannan kalaman da waɗannan mutanen suka faɗa kalamai ne wanda hukunci su hukuncin zagi ne ga manzon Allah Allah subhanahu ta'ala kuma yana faɗin cewa wallazina yu'zuna rasulullahi lahum azabun alim duk wanda ya yadda manzon Allah abin da manzon Allah baya so ya fitar da manzon Allah kuma Allah ba zai kyale shi akwai asari daga durra durra ya ce ga abu lahab lokacin da aka saukar da ayar da abu lahab ta bintu abu lahab sai ta kasance tana buya a mutane suna nuna ta ana cewa wannan ita ce yar waqudun na yar abu lahab wanda dan wuta ne wanda kuma ni da duk wani mai sauraro ba na shi kokonto abu lahab dan wuta ne to daga ta bintu abu lahab ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kuka ya rasulullahi mutane ga abin da suke yi mun mutane suna nuna ni mutane suna ce min ni yar gidan dan yar gidan makamashin wuta ne kaga wannan gaskiya ne abu na dan wuta ne amma wannan kalmar sun faɗi ta ne da bata mata sannan kuma Allah sallallahu ya san Abdullahi dan wuta ne ga aya ana karantawa amma takin manzon Allah sai ya fushi manzon Allah sai ya hau mambari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane ya ga musu ma balu na ma balu aqwami yu'zuna ni fi nasabi yu'zuna ni fi hasabi wa zawi nasabi me yasa mutane suke cutar da ni a ƴan uwana inji manzon Allah kuma na zani fi nasabi wa zawi fi hasabi wa zawi nasabi faqad azalla manzon Allah ya fusa da su sai ta duk wanda yayi haka ya cutar da ni wallahi ya cutar da Allah to dan Allah idan idan an cewa Durratu binta Abi ke yar gidan dan wuta ce ya zama cutarwa ne gare ta ta ji ciwo ta kai wa manzon Allah kara manzon Allah ya ji ciwo yau kuma mutum ya zo musulmi wai ya ringa sha manzan Allah ba shi da koza ba shi da ikon taimako ba ma masu ba zai iya ba ya mutu wala iyazu billah wannan shine aqsa anwa'ul izza babu wani cutarwa babu wani cin fuska da ya dara wannan saboda haka wannan agun muzagi ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam suqul adab ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ba zai kyale ba kuma kamar da na karanto a mai ashafa mai ashafa ya faɗa cewa mafi kankanta hukunci a irin wannan ji mai ashifa kamar yadda na faɗa in duriya anhu alqatl in an saryan ma da kisa an ce shi ba zagi fa ba ya ce al'adabu wa sijinu a ɗaura mutum a raɗar da shi a gidan yayi in ma fa kenan an saryan mai da haƙi ibn taimiyya Allah ya ji kansa da rahama wanda duk waɗannan mutane da an magana suke cewa shehul islam ibn taimiyya baya tare da su a irin wannan abubuwa ibn taimiyya a asarar asarar ya yi magana mai yawa akan kare janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zama ya cutar ko ya taba alfahman manzan Allah Ibn Taymiyyah ya yi magana akan cewa yin wannan aikin rushe musulunci ne baki Ibn yana faɗin cewa qiyamul midha wa sana'i alai wa ta'zib wa tawqir yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da begensa da ganin girmansa qiyamu dini kulli wannan sukutun ma shine addini yace wa kudu zalika suqudu dini kulli ana rasa ganin girman manzon Allah to addinin sukutun ya rushe tunda ba a girman mai addini ba wannan shine lafazin ibnu taymiyyah to dan Allah dan annabi ina girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin wanda yake cewa manzon Allah manzon Allah ba zai iya taimakonsa ba baya su? saboda ba shi ma da shi saboda haka makasudin daman wannan muhadaran shi ne sanarwa da yan uwa cewa wannan wajibin manzon Allah ne dole mu tashi kare manzon Allah kuma matakai da muka dauka akan wannan lamari ban so a ce aka samu aka si mala abaka mu datai layin sai lalace ba shine lallai mu duk abin da yake mai yiwuwa mun yi akai kuma muna kai mun zauna da hukumomi na tsaro an tattauna da su akai kuma akwai shiri da muke akai na lallai a ga an ladatar da wannan mutane sannan abu mafi muhimmanci da zan faɗa shine kira ga 'yan izala waɗanda ba su tare da waɗannan zindigai kira na farko ga gamar ɗan izala ɗan izala ku ji tsoron Allah 'yan izala ku ji tsoron Allah kar ku la tuqaddimu bayna dai Allahi wa rasuli kada ku sa ɗa'ifanci da san ɗan uwantaka ku fiye da Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah suna gaba da kowa mu abin da yake a haƙida ta musulunci wadda muke da ita shine la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri. yuwaduna man haddallaha wa rasulahu wannan shine aqida ta musulunci wadda muke da ita wadda kuma kuma a kyautata san da muke akan ta kuke la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ko da uwarka da ubanka ko da ɗanka da kake so ko da danginka suka saba da manzon Allah to in dai kai mumini ne inji Allah ba za ka hau layin wanda ya saba Allah ba balle wanda kuka hada a izala kawai manzon Allah ne a gaba saboda in izala ku tsoron Allah ku cire ƙungiyanci, ku kalli manzon Allah mutum ba zai fito ya gaya manzon Allah kalmar zagi ba na son taimakon ka sannan ku zo ku dinga wata kariya kula cewa wai ai abin da yake haƙƙin Allah ne shi ba haka yace ba shi bai yi wannan bayanin ba in wannan bayanin zai me yasa bai yi haka ba kar mu manta me ashafa ya kawo Khalid bin Walid ya kashe Malik bin Nuwaira wanda sahabi ne kuma shi ma saboda ya je karɓar zakawunsa Malik bin Nuwaira ya ce a haka za ya amurukum sahibukum haka abokinku ya umarci yana nufin annabi ya ce manzan Allah ka so sahibukum ya fille masa kai saboda ya fahimci wannan kalmar sahibukum din an faɗi ta ne da izini da aiki kar mu manta zulku waisara ra'asul munafiqin kalmar da ya gaya manzon Allah akwai ta Qur'ani ya gaya manzon Allah ne ittaqillaha ya Muhammad akwai ta Qur'ani amma ya faɗi ta ne da niyyar zagi ya faɗi ta ne da niyyar raiha manzon Allah Allah ya tsine masa manzon Allah ya faɗi cewa wannan mutum gashi gashi ga sukofinsa to saboda haka ba zai yi kalma ko ta gaskiya ce kamar da na karanto a abin nan da mai ashfa ya faɗa in dai aka fahimci wanda ya faɗe ta kalmar nan za ta bayar ga nakasin manzon Allah hukuncinsa a hukunta shi in ma ba a kashe shi ba to sai an ɗaure shi a yare a mai ɗaure rai da ka a kara ganin saboda haƙƙin manzo Allah ba na wasa ba da shi ya bada misalai da yawa akan irin wannan kusa kira na farko da nake da shi ɗan izala ku ji tsoron Allah ku fito ku barra'anta ku fito ku nuna sanda Abdul Jabbari ya zagi ya faɗi kalmomin zahi ga manzon Allah muka haɗa kai aka yaki Abdul Jabbari to ku fito ku nuna wa duniya kun yakin nan ne dan manzon Allah da gaske saboda yanzu ma wannan kalmar da ya faɗa babu ladabi ga manzon Allah ko to a yaƙe shi kira na biyu da nake da shi shine ga 'yan izala waɗanda yake masu kirki masu fahimta kamar wannan bidiyon da na sa aka kunna shi da farko waɗanda suka bar ra'atu lallai na jinjina musu na ji daɗi kuma ina kira ga saurin 'yan izala su yi haka saboda haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira na ƙarshe ga mutane ga magari ba kiran fitina nake yi ba amma ni ina kira ga duk wanda ke da wata dama ya amfani da ita wajen ganin ya yi bajintar nemo ƙara haƙƙin manzan Allah. Haƙƙin manzan Allah a gurin Allah abu ne babba, Allah yana nanata mana idan ba za ku kare shi ba zan kare shi saboda akwai aya su kutu a alƙur'ani ko kuma ta sura sukutu ta tahrim muna ta karanta sura muna ta karanta sura nan amma me tarihin ta hari idan har matan annabi sayyida hafsa da sayyida aisha manzon Allah zai gaya wa ɗaya a cikin su sirri amma ya ce karki gaya wa wance sai ta faɗi abin nan da manzon Allah ya ce kar ta faɗa Allah ya fushi Allah ya saukar da wahayi su kutun ya kallon ya kallon cewa Hafsa ce matar manzon Allah Allah ya faɗa ya ce wannan ɗan kankan abin da kuke kalla manzon Allah ya ce karki faɗa ta faɗa Allah ya saukar da wa'iz asarar da biyu ila ba'da azwaji hadisa Allah ya musu faɗa Ya ce in haka za ku dinga yi manzon Allah ya ce kar ku yi ku yi dinnan in haka za ku dinga yi in tuba ila Allah faqad sarat qulubukum wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maula in haka za ku dinga yi to ku sani daidai yake da ashe kun ayyana faɗa da manzan Allah kun ja layi amma ku sani Allah zai hau layin manzan Allah wa Jibril wa salihul mu'minin to ya za a bari wani dan tasha wani la'ananni ya gaya wa manzon Allah zai saboda adifa ko saboda wani dalili a zo ana bashi tabi to ina kira na karshe ga duk mutanen gari duk wanda ke da wata dama ya zo mu haɗa hannu ya yi duk abin da yake mai yiwuwa na wajen ganin ya ba da kariya ga jinabin manzon Allah sannan kuma ina ƙara maimaitawa a ƙarshe lallai yan uwa su sani ba kawai da baki nake faɗa ba abin nan ba zai wuce kawai ba kuma mun ɗauki matakai na doka kamar yadda na faɗa mun rubuta takardu bayan mun rubuta takardu jami'an tsaro an sanar da su kuma muna bibiyan magana Allah ya sa duk inda yake ji duk kuma wanda yake da hannu abin da sace duk inda yake ji ma'ana duk wanda abin ya masa ciwo shi ma ya fito fili ya garzaya gurin hukumomi ya ce yana tare da wanda ya zagi annabi mu kuma muna nan akan shirinmu ba za mu bari wannan abin ya wuce kawai ba wannan shine abin da wannan muhadarar ta yau dama muka so mu tattauna da yan uwa to amma an samu matsaloli na ainihin network matsaloli na kayan sauti ban sani ba ko tun da yan uwa sun tafi sarki zagi za a ba da dama ne ko mutane su dan buga waya ko mutum biyu ko kuma sallama zani eh shayi saboda networking ah, eh, yana shayi saboda networking ah, yana ba haka zai yi shi za damun roka haka zai yi shi za damun roka ko litini shi musaki in Allah ya yi shi musaki in Allah ya yi babu damuwa a ah, kamar litinin Eh, eh, in Allah ya nufa eh. in yan uwa sun samu network to in Allah ya da sai a ƙara tattaunawa insha Allah insha Allah to Allah Allah ya kare mu da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma musibu Allah ya mana maganin su Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana karshen waɗannan zindikai Allah subhanahu wata'ala ya yanke mana karshen su kamar yadda yau duk makiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ƙara karfafa masoya manzon Allah da wannan abu ya dama to Allah ya kara karfafa su da taimakonsa Allah kuma ya ba kariya Allah ya taimaka musu wajen duk aikin da za yi na ganin sun ba kariya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل على سيدنا محمد من الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي الى